tsiya madaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya wanda aka ce ya fi zama ɗan sarki. Kwanaki wata ƙungiyar nazarin yadda za a fahimci juna a zauna lafiya da ake cewa Society for Peace Studies and Practice da Turanci ta gudanar da wani taro a birnin Abuja, Najeriya. Taron ya samu halaccin jami'an gwamnati da shugabannin ƙungiyoyin jama'a. da kuma shugabannin addini. Bayan an kammala taron na kwanaki uku, wakilin sashen Hausa Nasiru el ya samu damar zantawa da wasu shugabannin al'umma da suka halarci taron akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya. Nan da farko suna Sambo Jibril Sambo Jada, ni ne sakitarin kungiya United Arewa Youth for Peace and Family Initiative. manufa wannan kungiyar shine don tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmi da kirista musamman arewa da kudancin ƙasa gabaki ɗaya kuma wannan kungiyar kuwa tana wayarwa asalin jama'a kai ta nuna musu cewa ƙasar na najeriya ƙasa ce wanda musulmi da kirista suke cikinta wanda kuma musulmi bai isa ya zanna shi kaɗai ba tare da kirista ba kuma kirista ko bai isa ya zanna cikin ƙasar nan ko ba tare da musulmi ba shine asal wannan wanda muke ƙoƙarin muke warwa jama'a kai sai kuma muna kira shugabanni su kuma su zo su sa abun na su zo su tallafa wannan kungiyar ita mata ci gaba da asalin yada wannan manufofin gabaki da don a samu zaman lafiya mai dorewa a ƙasarmu najeriya da afirka gabaki daya shine asalin manufa wannan kungiya da kuma abun da ya kawo ni tattauna game da wannan al'amarin. za ga ana tarurruka a abuja na manyan shugabannin kungiyoyi ko ma manyan ƙasa amma watakila sai ka ga abin magana tana karewa wajen taron ne kawai eh dama abun da ake bukata ba yi wannan magana dama ana so ba ai magana a ga a aikace yana ɗaya daga cikin abun da ya sa wannan kungiyar ta tashi ta yunkuri don duk wani abun da za a yi na ci gaba da zaman lafiya mu kasance mu yi magana a wajen taron mu kasance mu shi aikace kuma ya kasance kowa ya ganshi aikace dalilin da ya samu ka kafa wannan kungiyar gaba ke daya to shawaran da zan bayar ya kasance a zaman lafiya ƙasa gaba ke daya ba abun da ya kawo rashin zaman lafiya ƙasa kamar talauci da aikin yi shawaran da ke bayar ya kamata cewa innan matasan da suke tsaka hanyar nan duk wanda yake tsaya yake kashe kashe in ka duba zagayen ba wani mutumi kirki ko wanda asali abun nan dole ne wanda kaga zaka san matasa ne wanda ba su da aikin yi sannan kuma duk a cikin wanda suke tsaya kan hanyar nan in za ka kula ka gani gaba ki dan su wanda yake da aikin yi wanda yake da aikin bai zai tsaya kan hanyar nan kashe kashe ba to shi yasa muke kira ga gwamnati ba ai magana zaman lafiya da sauran taruka ba wai ai magana a sha shayi a tafi ba a'a ya za a yi a samu matasa aikin yi Shi ne kaɗai abu ɗaya da zai kawo ƙarshe wannan kashe kashe a ƙasa gabaki da duk wanda yau yana da sana'a yana aikin yi yana aiki na dogara da kai ko kuma gwamnati ta zo ta tallafa mai yanzu for example yanzu haka zan ba da misali kamar london england yanzu haka karamar hukuma tana ba wa asalin matasa wanda ba su da aikin yi tallafi sama da iyan canja kundaje sama da dubu ɗari biyu da wani abu sama ba dubu ɗari biyu da wani to wannan tallafi ya kamata ce fiye da gwamnati tarayya ta ɗauki wata shiri na musamman ta kawo a kasance ana koya matasa sana'a kamar skill acquisition da sauransu ga baki da ba wanda za a rubuta takarda a gani a takarda karanta ka a tafiya amma ba ɗabbaka shi ba shake bukata a gani ba ya kamata a ce an in an ka ai initiating wata program wanda asalin dan Najeriya zai amfana da isha ya kasance yaran talakawa na wanda ba su da aikin yi a ɗauke su a koya musu sana'a ana koya musu sana'a nan ko a kasance ana ba su wasu allowances kowane wata ana ba su kaza kaza ba sun gama koyon sana'a sannan nan ta gwamnati ta sake ɗaukan kuɗi kuma ta ko ta sai kayan aiki da sauransu wani sana'an da muka koya maka nan ga kayan aiki ka ji ka ci gaba da abun nan naka to muddin gwamnati ta ci gaba da wannan to za samu zaman lafiya a ƙasa gaba ki daya rashin wannan din rashin asalin mai aikin yi da koyan matasa sana'a to ire-iren su ne suke ɗaukan makamai da sauransu su je suna tare mutane akan titi da suna da asalin mai kabilanci ko addini da sauransu wallahi ba komai ne talauci ne kaɗai ta addabi ɗan Najeriya kasance ake ɗaukan makamai ke kashe kanmu da kanmu shi yasa a farko na faɗa musulmi bai isa zanna ƙasar na bata da kirista ba kuma kirista bai isa zanna ƙasar na bata da musulmi ba ƙasa ne na kowa da kowa kuma ƙasa ne kowa ya addini ba wanda zai hana wani addini shi musulmi ya je addini shi kirista ya je addini shi ba wanda ya hana kowa addini shi ko ba lalle ka tilasta mutum lalle ilalle ka je ka bar addini ka kuma addini wani ba bai zai taɓa yiwa ba masu salamu alaikum sunana honorable barista ibrahim bello rigacikun tsohon ɗan majalisar wakilin tarayya wanda wakilci mazaban igabi a majalisar wakilin tarayya da ke abuja a 2011 zuwa 2015 amma ni yanzu lauya ne mai zaman kanshi da ke aiki a nan birnin tarayya abuja dattawan arewa su yi taro a yi kira ga zaman lafiya na kudu su yi na ko'ina wasa na kuma sai ka ji fitina ta barke saboda watakila bambancin kabilanci addini da sauransu kudin tsalmaki najeriya shi ne ya kawo mana wato zamantakewa da kare dukiya da rayuwa na 'yan Najeriya yana ƙarshen gwamnati ne. Daka gwamnati na babban rol wato abu da ya kamata ta yi ginshiki wurin yin ƙoƙari lura da irin abin da suke faruwa yanzu wanda da baya faruwa. Gwamnati ba ta taɓa zamun zama lafiya ta kwanta da hankali su ta ga cewa inda ake samun fitintunoni an ɗauki matakai na a zauna lafiya. Zama lafiyan nan ba a taɓa zama lafiya sosai inda aka samu mutane aka samu rest tips wato wasu mutane wanda suna ta garan ba ba su da aikin yi wannan gwamnati eh, na wannan lokaci ana yin kokari wurin samun aikin yi to amma dole ne wasu fitattun suke faruwa yanzu na farko kashe-kashen da ake na biyu sace mutane da ake na uku fyaɗe da ake ta defilement abubuwa da dama da ake ta nan wanda ya yi na ta mutane katutu to wajibi na ɗauki mataki don haƙƙin gwamnati ne ta tabbatar cewa an kama samu sauƙi a kan al'amari. sun domin wannan harka da muke na demokradiyya wanda ya zo da wannan gwamnati namu ko kuma gwamnati sun daga 1999 zuwa yanzu to bayan za a wani demokradiyya idan babu zama lafiya a najeriya yanzu kana da katin zaben ka ba wani wanda zai je jefa katin yi an ce za a jefa bam ko wani bam ya face a wani local government ya je bilayi ha ta zai shace zai zabe so da haka we peace muna buƙatar zama lafiya kuma wannan ya danganta ga irin yadda gwamnati ta ƙara lura da mutane a ƙasa a sauko ƙasa a sa abin da ke damun talakawa shin me ke damun su yanzu shi talak abin da ke daman shi a yanzu a hannun da ake cikin yanzu abin da ke tare mutane kan ne. yunwa da fatara talauci ya yi katutu wajibi ne a ce za a taimaka ma 'yan Najeriya su a yi wani mechanism a ɗauko wani policy wani hikima na gwamnati wanda jama'a za samu abinci su samu su shiga cikin sauki yau ɗan Najeriya in zai ci ɗan indomi ɗin nan da safe ya hau a caɓa ya je inda zai nemi kobo sisi dan Najeriya bai kika je kamar sace central bank a Najeriya ba shi ba ma san wannan wuri ba tunda a Najeriya a kashi mu ɗari kashi kusan casa'in matalauta ne in kalilin ke bokon nan da masu madafan iko so da haka dole ne gwamnati ta dawo ta koma ƙasa menene za a cikin gaggawa a taimaka ma jama'a 'yan Najeriya suka cin abinci suka samun sauƙi, su ɗan iya hawa mota je ko mashin ko a caba ko keke na fisa inda suke harkokin garin su in ba wannan akwai problem saboda mene mu 'yan siyasa ba mu da yawa ko a local government naku ko a state naku kai ko a gidan ku 'yan siyasa ba yawa amma rashin yawan mu 'yan siyasa mu ne za mu kawo talla 'yan takara ma jama'a masu yawa masu ƙura har idan an samu biyan bukata a zo a ce eh wa sanadiyan wani gashi an zo an kawo mana bohol ko gasa an kyauta mana har jama'a samu abin kira dividend of democracy wato roman demokradiya to amma in da aka waye gari jama'a masu yawa wanda ba 'yan siyasa ba ne kuma suke da abin kira PBC katin zaɓe. to akwai matsala fa saboda masu in muka sake jama'a suka yi mana bore ko suka da hankali akan cewa yunwa ya ishe su talauci ya ishe su mutum na zai mutu a tsaye da lafiyan shi da kurcin shi to babu shakkaran ran zabe fa ba wanda ya isa ya ce zai tashi zabe kuma abin da ke faruwa shine dokan zabe ya nuna cewa ba wanda zai je ran zabe ya wa'azi ko ya campaign a inda zai zabe sannan kuma yancin ka ne ka zo ka zaɓe. idan ɗan Najeriya wanda ba ɗan siyasa ba ka ji zaka matsa mai ran zaɓe to komai na faruwa da kai so daga dole a ɗauki matakin a taɓa hantar 'yan najeriya a sassauta ma ainihin 'yan najeriya 'yan najeriya su farga a ganin cewa ana son su ba musguna masa ake yi ba a ɗauki matakin da za su samu su samu sauƙi na rayuwa kamar abu guda biyu na faɗi abincin nan da movement ya kasance 'yan najeriya zai iya samun ya ci abinci a ɗauki mataki hakkin gwamnati ne aikin gwamnati nazari cewa me za ta yi cikin gaggawa yanzu saboda jama'a suna cikin rudu suna cikin rububi kuma maganar tsaro ana ta kokari kuma amma abubuwan na barkewa su da hakkin hakkin gwamnati ne kamar da kundin tsarin mulkin Najeriya ta nada mana su ne shugabanni su za su kirkiro yan Najeriya nasu biyayya ne Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni bai maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya. shi ne don